Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duka a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama. akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Nake fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2016. Kuma ina tare ne da Grace Alheri Abdu tare da sallama ga kanin labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya kudura aniyar rufe gidan yarin soja da ke Guantanamo Bay Cuba kamar yadda ya alkawarta sai dai shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar tarayya sun ja daga. Ana dab wato an kammala kirga kuri'un zaben tsaye da dan takara a jihar nevada mai matukar muhimmanci a zaben jam'iyyar republican kana masu ilimin kimiyya a afirka sun ce sun fara jin kanshin nasara ƙoƙarin shawo kan yadda kwaya cutar kanjamau ke yaduwa To bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji cewa kimamin yara 450 ne suka mutu a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno a bara. Masu gasa biredi a jihar Naja sun ƙara farashin biredi za ku ji dalili. Haka kuma za ku ji abin da ya sa ake rikici tsakanin jam'iyyar APC jihar Yobe da uwar jam'iyyar na ƙasa. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Laraba, Sabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau. tare da sallama masu saurare barkamu da warhaka ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama ya kudura aniyar rufe gidan yarin soji da ke guantanamo bay cuba kamar yadda ya alkawarta lokacin da ya fara yaƙin neman zaɓe shekaru takwas da suka shige sai dai shugabannin jam'iyyar republican a majalisar wakilai da kuma dattijai ba su yi wata-wata ba suka bayyana rashin amincewa da shirin na shugaba obama da suka bayyana a matsayin mara makama da ke kuma cike da hadari shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattijai mcconnell ya ce majalisar za ta yi nazarin shirin na shugaba obama sai dai ya kara da cewa shirin ya hada da shigo da 'yan ta'adda masu hatsari a cibiyoyin da ke cikin al'umma amurka ya ce ya kamata shugaba obama ya sani cewa bakin majalisa ya zo ɗaya akan wannan shirin dan majalisar dattijai kuma tsohon dan takarar shugaban kasa john mccain yana ɗaya daga cikin waɗanda ke matukar goyon bayan rufe gidan yaron guantanamo ya kuma goyi bayan shugaba obama cewa cibiyar ta saba wa muradun amurka mccain wanda shi shugaban kwamitin majalisar dattijai kan ayyukan soji ne ya ce kwamitin sa zai saurari bahasi kan shirin na shugaba obama sai dai shi ma ya kushewa shirin a bangaren majalisar wakilai kakakin majalisa paul ryan ya kushewa shirin daga kausan lafazi ya ce majalisa ba ta da filin rudani ya ce ya saba wa doka kuma zai ci gaba da kasancewa saba doka a shigo da 'yan ta'adda kasar amurka ba za mu cusa tsaron kasar mu cikin hatsari domin kawai ana neman cika alkawalin kamfe ba 'yan majalisar dokokin amurka sun suna tababa kan ko rasha za ta kiyaye shirin tsagaita wuta a siriya da kuma shirin miƙa mulki a ƙasar a wani zaman sauraron bahasi kan kasafin kuɗin ma'aikata harkokin wajen amurka da za ta kashe 'yan majalisar sun buƙaci tabbaci daga sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry cewa rasha za ta daina kai hare-hare da ta yi a siriya da ta fi ba da ƙarfi kan masu hamayya da gwamnatin Siriya amma ba 'yan ta'adda ba. A lokacin da kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare ke sauraron bayanai, Sanita John Baraso ya ce Putin yana ƙoƙarin sake salon yakin domin ƙarawa Assad ƙarfi da kuma raunana 'yan hamayya dangane da duk abin da ya shafi zaman lafiya. Ya bayyana cewa Rasha ta sha ƙaryata alƙawalin ta karya alkawalinta ya kuma tambayi keri matakin da amurka take shirin ɗauka akan rasha idan ta saba wa yarjejeniyar tsagaita wutar keri dai ya bayyana cewa ana kan tattaunawa kan shiri na biyu idan na farko ya game da cikas sai dai shugaban kwamitin bob koka bai yarda da bayanan ba ya ce ina tsammani sakatare keri yana tattaunawa ne ba tare da wata madafa ta biyu ba rasha ta sani ba za a tsaye da wata madafa ta biyu ba idan ta saba wa wannan yarjejeniya masu kula da lamura dai sun ce babu wani abin a zo a gani da amurka za ta iya yi a kan rasha sabili da rawar da take takawa a siriya sai dai idan za ta ɗauki matakin soji masu kada kuri'a 'yan jam'iyyar republican sun kada kuri'a a jihar nevada yau talata da take kara tantance 'yan takara da ke kan gaba duk da yake masu kada kuri'a ba su da yawa kuri'unsu suna da matukar muhimmanci a takarar shugabancin kasar hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump shine ya lashe zaben a binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan da aka gudanar bayan nasarori da ya samu a jihohin new hampshire da kuma south carolina trump kuma yana da goyon bayan kashi 40 cikin 100 yayin da abokan takararsa sanatoci mark rubio da ted cruz suke fafatawa a matsayi na biyu da kuma na uku da kashi 20 cikin 100 gwamnan jihar ohio john kasich da tsohon likitan fiɗa ben carson suna baya da kasa da kashi goma cikin ɗari kuma ba a sa su a jerin manyan masu fafatawa a zaben sai da ɗan takarar ba takara a jihar da dai ta bambanta da sauran jihohi sabili da dalilai da dama bisa tarihi yana da wuya a san ra'ayoyi masu kada kuri'a a jihar kasancewa galibi suna zaune ne a yankunan karkara bayan manyan biranen reno las vegas da kuma henderson kuma wannan ne karo na uku kawai da jam'iyyar republican ta yi zaben tsaye da ɗan takara a jihar a wani tsari na daban da yake da tasiri kan waɗanda za su fita zaɓe kashi ɗaya da ɗigo tara ne kawai cikin ɗari daga masu kada kuri'a da suka yi rajista suka fita zaben shugaban ƙasar da aka gudanar na ƙarshe to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu ilimin kimiyya a Afirka sun ce suna dab da shawo kan yada kwayar cutar kanjamau. Masu bincike suna nazari kan wani zobe da mace za ta iya amfani da shi da ke dauke da maganin kashe kaifin kwayar cutar kanjamau da ake kira da Pirivine. Binciken ra'ayoyin wato kwararru ya gano cewa idan mace ta sa wannan zobe a gabanta na tsawon wata guda kafin ta sake wani zai rage hatsarin kamuwa da kwayar cutar kanjamau da kashi 27 cikin 100 an gudanar da binciken ne a kasashen malawi da uganda da afirka ta kudu da kuma zimbabwe an kuma gudanar da binciken ne kan sama da mata 2,600 tsakanin shekara ta 2012 da 2014 wani jami'in binciken kwakwa ɗan asalin ƙasar zimbabwe felix malanga ya ƙago wani salon magana cewa akwai bege a kan aspire there is hope in the sense that we got a prevention agent that is able to avert one in three infections. ke mun sani mun sami wani abin kariya da ya iya hana kamuwa da cututtuka uku muna kuma da bege da yake idan aka sami kuɗi za a iya sarrafa waɗannan zobuna da yawa domin amfanin shi mata ne suke kamuwa da galibin cututtukan kashi 60 cikin ɗari na mata da sun sami wannan zoben za su yi amfani da shi kuma ba ka buƙatar yi wa waɗansu bayani ba kamar kwararren roba ba ne da sai an yi shawari tsakanin masu abokan tarayya waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar kiwon lafiya a jihar borno arewa maso gabashin najeriya ta musunta zargin da aka yi cewa rashin kayayyakin abinci ne ya kashe yara 450 a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar a bara kwamishinan lafiya na jihar dr haruna shalliya ya shaidawa wakilin sashen hausa haruna dauda biyu cewa cututtuka daban-daban ne suka yi sanadin mutuwar yaran. Ah, muna da camp wajen 28 kuma waɗanda suke cikin camp ɗinnan nan sun fi dubu mai tan yaran da suke kasa da shekara biyar kuma a kowane lokaci sun fi dubu ah, arba'in da biyar a cikin yaran nan daga eh, wata na fari zuwa watan karshe na shekarar da ta wuce mun rasa yara hudu da hamsin kuma a gaskiya abinda ya sa suka rasu abu daban-daban da yawa ne na farko shine ciwon zazzabin cizon sauro shine na fari amai da gudawa akwai masu ciwon pneumonia akwai bakon doro ko ƙyanda ta kama wasu su akwai waɗanda kuma ba su samu koshi mai kyau ba a cikinsu kwamishinan ya ce sun gano cewa a kosu yara fiye da dubu shida da ke irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira da ke fama da karancin abinci masu gina jiki mun samu yara wajen dubu shida da ɗari hudu da arba'in da hudu waɗanda suna da alamun cewa abinci bai ishe su ba an ba su abincin da ya kamata kwamishinan ya ce ƙananan yaran da suke irin waɗannan sansani sun fi ma wasu yaran da suke cikin gidajensu a yanzu hakan kyan gani saboda irin kulawan da suke yi da su a gaskiya da eh, state government through agency ana kokari don in ka duba a cikin yaran da suke cikin kam kam wannan wajen yara 124 ne suke rasu a cikin dubu a kowane shekara national average kenan a arewa masu gabas average din shine wajen 160 amma a cikin kam kam din 120 ne kawai so yaran da suke kam din ma sun fi ma wa'anda suke cikin ah, gari haka wanda ma ba su da problem na wannan harkacin boko haram din yanzu ko ka je cikin kam din da kanka ka duba zaka ga yaran da suke ciki lafiyayyu ne suna wasa suna komai ba matsala to wai me kwamishinan zai ce ne game da wannan zargi da ake yi na cewa rashin samun kyawawan abinci masu gina jiki na ɗaya daga cikin abubuwan da ya haddasa mutuwar irin waɗannan ƙananan yara ka ganin an ce yara kasa da shekara biyar ko ba haka ba dama ma ai muna faɗa eh, wata shida na, fari na yara ma ba ma so ma a ba su kowane abinci sai dai nono mama su wanda ya fi kowane abinci a duniya ko ba haka ba kuma a cikin kam kam din nan akan kawo abubuwa daban-daban wanda ana iya supplementing masu ana kawo madara ana kawo wannan special eh, formulation wanda ana ba yaran da nono ya fara musu kaɗan dole sai an yi supplement so ba wai ba abincin yara ba akwai amma rashin sani ne mafi yawa dr michelle ya ce wasu ƙananan yara yaran ma ba ma cutan yunwa ba ne ke damun su wani din ma yaro da zaka ga da alamun rashin abinci din ciwo ne ya sashi misali yaro yana da malaria zai iya ci abinci ne yaro yana da pneumonia zai iya ci abinci ne yaro yana da gudawa komi abincin da yake samu zaka ga alamun kaman abinci bai ishe shi ba so duk wannan abun a haɗe suke kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno dr haruna michelle kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To daga can jihar Naja kuma wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoton cewa masu gasa biredi sun yi ƙarin farashin biredi a jihar. Ƙungiyar dai ta ce ƙarin kuɗin biredin ya zama mata telas bisa la'akari da asarar da suke tafkawa tun bayan da farashin kayan masarufi ya tashi a Najeriya. Tuni dai masu amfani da biredin a matsayin cimakar yau da kullum musamman talakawa suka fara kokawa a kan ƙarin farashin kuɗin biredin. Alhaji Lawali Shukura shine ma'ajin ƙungiyar masu biredin a jihar Niger. ya yi ƙarin haske a kan sabon farashin. Dole ce ta kama mu saboda tsadan kayayyakin aikin biredi. Saboda haka muna kira ga jama'a wanda ke amfani da biredi da su yi haƙuri da halin rayuwar da muka samu kanmu da wannan farashi da muka ƙara kuma su ci gaba da addu'a allah ya kawo mana saukin abubuwa a biredin da ake sai a waje a kan naira 120 at least za a same shi a kan 140 wanda ake saye a kan naira 200 a waje za a same shi a kan 250 wanda ake saye a 250 za a same shi a kan naira 300 wanda ake saye na naira 50 za a same shi a kan naira 60 to komi talakawan ke cewa akan sabon farashin biredin sunana isa suga game da maganan karin biredi nan a ya shahi rayuwar mana a masu karamin karhi kwarai kuwa da mu da iyalanmu baki daya sunana muhammad danladi ibrahim yadda karin ya shafe ni kaga yanzu misali burodin da nike siya naira tamanin yanzu ya zama naira ɗari wanda kake siya naira ɗari ya zama naira ɗari da ashirin inda kana sayan guda biyar ne that is ɗari shida kenan ko ɗari biyar dole yanzu zaka dawo ka sayi kamar guda hudu ko kuma guda uku ba dai zaka samu biyan bukata yadda kake ci da ba duk da cewa dai ana ƙara samun hauhawar farashin kayan abinci a najeriya a cikin wannan lokaci gwamnatin ƙasar ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen shawo kan al'amarin tare da ƙoƙarin samar da aikin yi a tsakanin 'yan ƙasar gama abinda ministan ma'adanan najeriya dr kayode Payo muke cewa One of the priorities of the Buhari administration is that we must provide jobs for our people. Job creation is a major priority for us. Ya ce babban gurin gwamnatin Muhammadu Buhari shine samar da aikin yi ga kowane ɗan ƙasa domin kawo wadata, kuma hakan zai sa a rage aikata miyagun ayyuka a tsakanin al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Filin demokuraɗiyya a yau yana tafe, to amma kafin ku ji wannan shiri sai kun ji abin da ya sa wutar rikici ke ruruwa tsakanin uwar jam'iyyar APC na ƙasa da reshen jam'iyyar a jihar Yobe, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto daga Abuja. Rikicin ya samo asali ne yayin da jam'iyyar APC reshen jihar Yobe ta kori ko dakatar da wasu jigajigan jam'iyyar daga wasu kana hukumi guda hudu wato Fune, Fika, Fataskum da Nangere bisa wasu zarge-zarge. Uwar jam'iyyar ta kasa baki daya ta ce matakin jam'iyyar a jihar Yobe ba daidai ba ne kuma ya saba wa kundin tsarin mulkin jam'iyyar. Babban lauya Dr. Muiz Banire shine mashawarcin jam'iyyar APC na kasa baki daya kan harkokin shari'a. Looking at constitution, no arm of the party except the neck can expel any member. idan ka duba kundin tsarin mulkin jam'iyyar mu babu wani reshen jam'iyya da ya isa kori 'ya'yan jam'iyya sai majalisar zartarwa ta ƙasa baki daya in akwai wani kora na jeka na yi ka a kowane mataki ne ba wanda na gaya ma yanzu ba to shiririta ne to yanzu kenan kun janye wacce mataki da shugabannin jam'iyyar adamatu suka dauka kenan. ka ji abin da nake gaya maka mana ai ba ma maganar janye korar ba ne idan wani mataki bai kan ka'ida kenan ba ma maganar tun farko ma'ana ai dama can maganar wannan kora shirme ne wannan bata lokaci kawai suke yi to sai dai kuma jam'iyyar apc a jihar yobe ta ce bata gamsu da matsayin uwar jam'iyyar na ƙasa ba alhaji adamu cillare shine shugaban jam'iyyar na jihar amma tabbas legal advisor bai isa ya ce ya mayar da hukuncin da mu a state muka yi ya ce ba haka ba wannan ba mai yadda da lamarin sa ba to sun yi laifi a Abuja ne mai na kaina halan in daga bangaren mu ne mu mun san mu mun dakatar da su laifin nan ba a national headquarter bane suka yi sun yi laifi ne a Yobe chapter na APC duk letan da zai fito in ba daga ofishin national secretary na party ba ba ruwanmu da leta ko tsaya na national headquarter na ya rubuto da kansa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Mun gode Hassan kuma yanzu nan kimamin karfe goma sha biyu da wajen minti goma sha takwas na dare ne a agogon Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da demokuraɗiyya a yau. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba mu'amalar alƙalai da kuma lauyoyi ƙarƙashin sharaɗin aiki. Jama'a masu sauro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil masu sauro za su iya tuna furcin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya yi a baya nan kan yaƙi da cin hanci da rashawa, inda yake aibanta ɓangaren shari'a ko wajen hana ruwa gudu game da wannan yaƙi. Masana suna ba da dalilai da yawa da suke hana ruwa gudu kan tafiyar da shari'a, musamman kamar yadda ta shafi waɗanda ake zargi da almundahana. hana. Ana haka sai ga hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa a Najeriya wato EFCC ta gabatar wa wata kotu a Lagos shaidar cewa wani babban lauya a Najeriya ya saka wani alƙali da yake da shari'u a gabansa kuɗaɗe masu yawa a ajiyarsa a banki. Ga shimfidar da Hassan Maina Kaina ya mana kan wannan batu. Ita dai kungiyar kar haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a Najeriya wato Serap ta aike wa jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin alƙalai da lauyoyi uwar gida Monica Pinto da ta matsawa Majalisar Shari'a ta Najeriya ta dakatar da alƙalin nan da ake zargin wani babban lauya ya ba shi cin hanci na naira dubu ɗari biyu da hamsin. Hukumar EFCC a kwanan nan ta damƙe babban lauyar rikitarfa bisa zargin baiwa mai shari'a Muhammad Yunus cin hancin naira dubu ɗari biyu da hamsin. amma lauyan ya musanta yana mai cewar ihisani ne kawai ya yi wa alkalin abdulmumini tokumbo ne babban daraktan kungiyar ta serap alkalin da jama'a suka san ya karbi kuɗi daga lauya a matsayin ihisani yayin kuma da wannan lauya na da shari'a a gaban wannan alkali barazana ne ga sashen shari'a barista yakubu s bawa malumfashi wani lauyan tsarin mulki ne abin da ya faru dangane da wannan magana na shi babban lauya wato ba da sarki tarfa da shi wannan alkali muna da tsari a aikin shara yadda kake hulɗa tsakaninka da alkali dole zamanto kana da hatara na ɗaya ya san cewa yana da shari'a da yake a gaban alkali na biyu kuma maganar kuɗin da aka bada ya amsa cewa ya bada amma sai yana faɗi cewa dalilin bada shi ba cin hanci ba ne ba ta yaya za ya iya nuna cewa ba maganar ya bada cin hanci. Wani kwararre a Najeriya, Farfesa Umaru Efate ya ce irin wani al'amari na da illa ga sashen shari'a. Illar wannan shi ne idan mutane suka zo yau ba sa ganin mutuncin shari'a to ka za su koma irin abin da kira jungle haka kuma idan yau shari'a ta zama mutane ba su yarda da abubuwan da ke faruwa ba to kasan nan ba wanda zai ga mutuncin hukumomin Kan wannan muka tuntubi barista Muhammad Modibo Bakari wanda ya bayyana mana cewa akwai dokoki masu yawa daban-daban banda na ƙasa waɗanda sassan sana'ar suka tanadar domin wannan al'amari. To sai na tambaye shi ko akwai dokoki kan mu'amala tsakanin lauya da kuma alƙali? Eh akwai. To me suke cewa? Akwai dangantaka tsakanin lauya yadda na fara faɗa da alƙalai da lauya yake gabatar da shari'u da su da yake yi a sashi na talatin da hudu na rule of professional conduct for legal practitioners din suka ya tanadi cewa dangantaka tsakanin lauya da alkali musamman alkali wanda yake da shari'a a gabansa to dole ne ya kasance su akwai dangantaka ta fahimtar juna ta hanyar sana'a domin dukansu suna son su shi ma hadafi guda ɗaya babban hadafi shine samun adalci ga wanda ake yi masa shari'a to a nan daule ne lauya ya kasance ya haɗe kansa ya zama a cikin kamala eh, barista muhammad modibo shin a matsayin kanan lauya alkali da kake bayyana a gabansa ko ma baka bayyana a gabansa a sharuɗan aikin yayar da kamar ka ziyarci alkali a gidansa? Eto, eh dalili akwai shi guda biyu da dalilai din. ɗaya. akwai alƙalin da yake zama akwai dangantaka ko ta jini ko ta abota ko ta makaranta ko kuma dangantaka ma ta sana'a haka kamar alƙali yana da wani abu wanda yake wanda jama'a duka za su taru ko suna ko dai wani wani buki ne wani yanda yadda ya jama'a to amma ka ziyarci alƙali a lokutan da keɓaɓɓun lokuta kuma da wani da wata azama ko wata niyya wanda idan ma an gani sai kaga an fassara ta da wata manufa kamar ziyartar sa da daddare a gidansa don wata bukata ko ziyartarsa a ofis nasa a taimakon lokuta wato lokacin da an tashi aiki kaga an rabe an zaga an je an zauna da alkali a asirke wannan doka bata bata yi da wannan ba musamman ma irin sati da nake gaya maka na talatin da hudu ga wannan doka ta a rules of professional conduct for legal practitioners wato dokoki da suka kayyada ayyukan yadda lauya ke yin aikinsa. Um, barista ya batun kyaututtuka fa kana iya a matsayinka na lauya alkali da kake bayyana gabansa kana iya bashi kyauta? Eh, akwai kyaututtukan da aka bari alkalai suna iya karba akwai kuma kyaututtukan da alkalai ba za su iya karba ba kamar me da me kamar alkali kwata-kwata an hana shi karban kyauta wanda ta shafi kuɗi a hannu ko lauya wanda yake shari'a a gabansa ko masu shari'a a gabansa an hana shi karban kyauta ko kuma wata hukuma ko wata ƙungiya wanda ake ganin za a yi amfani da wannan kyautan ko na abubuwa wanda suke da kima na kuɗi haka to wannan an ana alkali karban su sai alkali na iya karɓan kyauta kamar littattafai idan masu buga littattafai ne suka abin nan suka buga littattafai suka kawo kamar abun da ake kira complimentary copies a ba alkalai ko masu buga jaridu tana iya ba alkali irin waɗannan abubuwa don ƙaro ilimi ko kuma don bunƙasar aikinsa. to shi Wannan an bari amma kuɗi ko wani abu mai kima wanda kwatankwacin kiman kuɗi wannan ana alkali karɓa ba ma daga lauya ba ma hatta wayanda na kirga maka na farko. To amma lauya mai bayyana a gaban alkali shi yana iya ba da bada waɗannan duk da cewa alkali ba zai karɓa ba akwai sharuɗan cewa alkali ba zai karɓa ba shi lauya wanda ba alkali ba yana iya baiwa alkali kyauta? A'a babu irin kyautan da zai ba alkalin irin kyaututtukan da ba za su iya ta da jijiyar wuya ba waɗanda kyauta ne yanzu kamar al misali ka ɗauki wani abu na kyauta wanda ba ba da wani kima na kuɗi amma kuma yana da kima na mutunci to ana iya ba alkali amma fa wannan ma ba lauyan da ke da eh, shari'a a gaba alkali ba wannan idan ya yi haka to har yanzu sai mu dawo akan sashi na talatin da hudu wanda ɗazu na faɗa. Mm. Domin sashen sashe ya nuna duk wani abu wanda yake iya fa nuna ya kawo zargi ko rashin yarda haka musamman kasan yadda harkar shari'a take kullum alkali yana aiwatar da aikinsa a yanayin da duk wanda ya kalla wato ana nufin duk wani mutum a wannan yanayi a wannan wurin da yake idan ya duba sai ɗauka lallai an yi adalci gurgudo alkali ya ƙure ƙoƙarin sa na yin adalci kuma kalmar adalci tana da ma'ana da take nufin ajiye abu a inda ya kamata ba mai laifi laifinsa da kuma mara laifi yake laifinsa shi ne adalci. Akwai zargi yau da watakila kai ka gani zargin cewa wani babban lauya a Najeriya mai suna rikitarfa Tarfa ya baiwa wani alkali da yake bayyana gaban alkalin kuɗi sama da naira dubu mai tan da wani abu in ma kyauta ce in ma bashi ne in ma menene me doka ta ce kan wani irin wannan mu'amala ta kuɗi masu yawa haka to da yake akwai abubuwa guda biyu a nan na daya idan magana an riga an kai ta a kan matsayin zargi kuma har an kai ta a gaban shari'a yawanci muna kiranta wato ba a cika son kusan ma hanci ma ya kai ga haramci ma a rika kamar mu lauyoyi mu rika maganganu ko ba da sharhi a kansu ba aka da wannan ma eh. aka tafi hmm. ba a ɗauki kyauta a ba alƙalai bar su su karbi kyauta a wajen hannun lauyoyi musamman idan har lauyoyin suna da shari'u a gabansu wanda ake kira pending cases wato shari'un da ba a kammala su ba to wannan yana da hatsarin gaske to amma da yake magana ta tuhuma wanda kuma ana ce fushi a gaban shari'a yawanci akwai takaicin ba da bayani mai gamsarwa ko mai yawa a cikin bayan domin kada a dukufa a ciki a aje a faɗi wani abu wanda har yanzu dokoki ba su ba mu izini mu riƙa faɗa ba. Masu haro abin da lokaci ya ba mu damar gabatar muku da shi kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako. Makon gobe da ikon Allah za mu duba matakan ladabtarwa kan waɗanda suka saba dokokin aikin da kuma matsaloli da a ganin sa suke hana sashen shari'a tafiyar da ayyukansu sosai. kamin na madadin Hassan Maina Kaina da barista Muhammad Modibo Bakari da kuma Cuba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ga Grace za ta karanto mana takaitattun labarai kafin mu sallama. manyan kamfanonin fasaha sun fara tarfa albarkacin bakinsu a takun sakan da ake tsakanin kamfanin apple da gwamnatin amurka inda ra'ayin bill gates wanda ya kafa kamfanin microsoft ya bambanta da sauran yayin da shugabannin kamfanonin fasahan da dama suka bayyana goyon bayan shugaban kamfanin apple tim cook gates ya bayyana saɓanin ra'ayi kan batun jiya talata a wata hira da mujallar financial times ta da shi Gates ya ja a kan damuwar da Cook ya nuna cewa samar da wata manhajar da za ta buɗe waya ɗaya daga cikin waɗanda suka kai hari a San Bernardino, California a harin kan mai uwa da wabi da aka kai zai zama hanyar buɗe wata waya samfarin iPhone. Ya ce ba cewa suka yi suna neman wani abu na gama gari ba, suna neman abin da ya shafi waya ne. Bayaninsa ya saba wa na sauran manyan shugabannin kamfanonin fasaha a Silicon Valley. da suka hada da shugaban kamfanin google sonda pichai da kuma facebook mark zuckerberg waɗanda suka fito suna goyon bayan apple daga baya gates ya shaidawa labaran bloomberg cewa a ƙarshe dai duka kotuna ne za su yanke hukunci kan wannan batu to masu sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon najeriya idan allah ya kai mu muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da maimaitawa ciki da gaskiya kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji sani yashe a huntuwa a saboda rasuwar yarsa da kuma gaisuwar ta'aziyyar rasuwar muhammad nuruddin ali wanda ake cewa abe allah ya gafarta masa mu kuma allah shi kyautata mu karshen a halin yanzu kuwa jummai ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima idan